shugaban kasa da in ya hawa duk wanda Allah ya ba sa ya kama ma mata akan harakal ilimi yanzu lakwal yanda ake a samu akan tsari tsafna aiki balle dai ɗiya mace mace diya mace yau in ta samu a rayuwa kowa ya samu tunda ɗiya mace ita ce gida ita ke kula da ɗiya ita ke kula da miji ita ke kula da kanta kai ɗiya mace in ta samu duka al'umma ma sun samu kuma ƙasa ta ci gaba wanda Allah ya bashi ya ci sa'a ya ci ya kula da mata mata suna cikin talauci ya huddo hanyoyi wanda za su warware mata daga cikin talauci kuma ya kula da ɗiyanmu su samu sana'a su bar zuwa ta burada suna ganin wulakanci a kasashen waje matan karkara wannan kan a kawo mutum lalle ambulance a dama tana kokari wata ran kan a kawo mutum akwai wahala aihuwa ba karama haraka ba ce ya tuna da mata kai ya mance mata balle matan karkara matan karkara a ba mu jari isasshe wanda zan mi kiwo kuma a ba mu taki iri na taki wanda in muka samu muka sa ya kama in ya so kenan wannan amfaninmu ne kuma zuhon mu ne mu kai kasuwa mu saida kenan mazan mu ma mun rage musu wani aiki dole mace ita ma ta huta namiji ya tsere ya barka da diya kenan ya zaka ta yi kai ma ta bara da zaka bi shi kuma ta bara da kwa babu amfani a cikin shi tun daban da wahala ƙasar wani ba ta ka bace mu yan karkara ne mm. gwamnatin da muke so an yaci ya ba mu iri ya ba mu bushashen kiwo da irin shifka mu yi noma noman rani su kwambitar su karoti